Kalangu, studio Kalangu.
Niger ke diraw ala halo.
Kalangu, studio Kalangu.
Niger ke diraw ala halo.
gurguda min to takin ni na wasi do kala ngunya mai galo dun kara zanu cin labarin ne akan musa san kaga tonan daran do amma ibn ngani risin tin dajina hun kun gaci zaro kai kayin labora ina da mize fatauco tanga mo maga hun kun zubo da ministro kanga goida citi fondai afuro batube rifoji ne a gades imdugala bize zuga tanga modera bebar kamfani ko yayi wani abu bero a kanga haugite november hando ara a wani sorsole gonge bonga irin kuna ban fere su jiro da aran gama matkar kinno jero kasa gine gazel da kasa wani simoga logo wani gata da nodi ni mata mai labora salamu alaikum aran labarai fasare ne ya kuna su bono ina zaro kan ika in nijar labora ima kokari ga ina da mi zai fasa fitan gamma ga jingar a wani jingaro su jirhin zantate a gades kwara mana kai su bana harangaci ima guna ji zambarin kan diwo cin dugu me hando ji boran cin diddo ci ti fanda ka isambu si mo gala naruma bon nafa ka akan la sabuti me bato dai ni jalla ministro kan ga goida ci ti fanda inga no ko fura jini an sai la be sata i wone sata biro kasi ne no pera wone wakilo da sai da yawo wakilo jine iran sino musa mamman akwai bato dindo wo ka sambir sai ne ya kunda kan ga goy da munan da mai fito kiyango da mo si mogul narima ana bon fenai marganai berce marganai kando minister o kan ga goy da zuzu kwar sanai moro amadu a famandi an kan seno gwamnato na yiri zambar hinkandi wacin guwa san kasan Cette loi a été préparée.
sanku wane irkwai ga su girno har bandi kan borwa ya gicin da yinka ikwai gijan ga alomarai kan yi goni gice ci inga bisu da zero ragu kwai aljeri labu bore kan kwai gubu wai borai da zanka yanno kai sanku wane wo irsin ga barmai walir ma ka samsam zama har hinka ingunor gon guguna ga am su mogoli zai hallasi dimo bore kan go su mogolo gini dirnin shar labizi yanno waltarai wane Soit nigérien ou non nigérien.
sankawo kai sambu yiri zambar hinkandi wacin da guwa a kande talibobo agades gandase amadu moru ingano gati komita kan ga goida simogil narima agades gandara takarda gaika Après le tourisme, c'est de l'immigration da qui est d'origine banda su d'Agadez.
mogolo ungunoyir agadez labi zai irgon gaba funin da wane mo girai da girai hunkuna ika in san kafo sambu kan nirgangi irin koi wane te imandu irse mo goyen kan inirno hunkunir ne irgon kambukoli irsin goy kulte Tout pays limitrophe, la Libye, l'Algérie. Qu'est-ce que les gens là vont faire a kul marganta dai agades gandara imantekala zuzukwar barbata wayyakin difo za dai juwan hando girbi iddo yir zambarin kan diwakin idda ka hunkuna fonda kara iduga simogal narmeko zongun waran skin taci dikasu damo inamoto zongun da egagayi habibu garba barki sami do fanda fassara september hando wajirbi waran kishin diddo kan bisa angano dikere akwai kafuro sai da yawo sata anganan do nyamar gaba mata oni game no dini new york america labu wani moyim duga sawar sahel ganda wani lakar tuna gine biso politik fitina kan gongo bonga da togo la politik chanda chanda bon satin kasiba kala ngai ma du ise bonze yan fondo bata maidin wani labi zai ba funai fonda di wani ba nomu dugu zada wani wana we bure har mun doriyan doro tangamu wadin fonda rano sai da yawo labu koyai wani gorksina i gona ga marga beri fo sol october hando kan gona ga ka a wani girbiguwa har mun doro wani tangamu bon ne wonya mai labari ce cikai wani fuwo da da na markasa ta kansa ya gina international media support ngai no gona gabon feren margate september hando wo jirboran shindi a hako kwa jirboran za labari ce cikai labari cicen fitina wata ga labari cicen halla sabon labari cicen wata cikin fulla bume amera nga no imargu no dini margadin do kanji ne dr mustapha gai kan fun dakar wani labari cicen wani lokol bero do ko kufuru haruna ibrahim labari cicen fojin bora a wani faman jengo ne ka ta irse margawo bo Notre pays, comme vous le savez, ir labo izu ta yi gara ya di mono fitina dumi bobo mono gola bora zangala koli zai da sojai alfarai da kurkai wat kulmu labarino kai igono fitina yo non gai wodo fond wai da rano nkuna inne irma labarino kai o bongai feri fitina yo do imlu kan ningai wana gagsinai zama labarino ko di mana bongo feri fitina fondara halba ama ke cigan sayandan ke fo yaran ga dinya ga te an kan nan fitina mu tonton janga bayra serera wadin seno inne agtil sirgano ima labar no kai bonga feri zama di bonga iman feri ngai bumboda isi hallasi da idu famai aran siye di ko ene nan kan igona ga labari no ko sakulla agoyo fondara Le journaliste est agressé ou pris à partie dans le cadre de son travail.
laburawa kai ke ci kwa wane saruso goyo lakkar tunai wane hausiyong fondeira manano ya kambon illa bo wa fuka ke ci kwa wane saruso nganda su yitarera demokrasi tabbatar da yansa ta DCAF in jirbinka marga fosi jiri mana ima saruso ga iminge goye gasandi DCAF a wani sata jini bora onera moderan a wane faman da wani akata abibu garbasi Ce premier atelier doit donc être compris.
marga sintina ne kan irte inga mono gitir wana marga sina sintina kan bagicar kan bara matkan gite lakal kana ma duga tabbati inga mono gite matkan ganan sedef am kan ninga wana gag sina kulu sariso kan ga goida wafaka china mediateur de la république se zanga la bize wana bini henai sanira zama har yanno kan ago awana goyera amtu la bize wana bini henai se da mo saruso goicin dai gwaidini kulu iwana zada yan omo a sintin kala yesi alwati kan ina tira gorandi kan ga famandi kan gomo da rugun mo gadi matkan no sojayi inganda labi zai gorgisina gona te da hal sojayi gona ga labi zai sakulla wal sojayi gona ga gwaidin ga wani fonda Moyen d'inconduite par les forces de sécurité.
labar no yan wani kamfani hausi yan sata bero sai sai ngono na bon fere margisi jiri irki ne ga labar no koise wani mo ima duga bore kayan ga labare no radio television ra il laboci ne ga bere no bere ga tonton usman garba asikala sai sai satara ngono na alamin washa no fahame ga tonton dan ga yawo labari san koi kan yanga salan irin Niger kinaira wani wani zarma kinan da Hausa kinan da Fulan kinan da Balla kine irin bon fere margayen sigiri se zama ne se se irin na konkon sofote kan konkon sadin kabir se kan labari ki gano irin Niger kinaira in gaino Nigeri zai hangan ka bisa haikul ki gate radio da television foira ya dinga irin ne to borai wo kan yango goi wane te zagiri marge koi ne ira ibayan kul ni gadi borayan no kan manki ikoi ga journalistare kyauyan wote no a foyan i denai daino ga kanu radio fuwai da tele fuwai mi sambu kadan imane imu goyote irne to irin mi no berai i goyodin fondara kan ganan iga goyote ama bori ama labi zainafa webar kamfani koye wane vefa batu bero se nafa a sole fondarano bato yi sigiri koye sata alla ba ceci koye morgu bi alla sa fata jize fu bero dogi kabrandi da befa bato damo mana kan gaina no sa nafa befa a site kala november hando kan gonga ka ajirbi yaga ajirbi ya ko ajirbi wocin difa ne wonye me pare de congrera samira ber usman na ngiti sata din wane jinbora na rukayyatu abdurrahman no fahama iga tonton Le Salon national de l'entrepreneuriat féminin.
waibora kampan ko yai be fawo kan ir gongi sigiri batam no kan ir katarai kan rabore kan gongi di irse da ir waibor kampan ko yai irga char margu ga shawara batam mo no kan ra bor kulga kan ding wani baira ding jine ga chaborai se ir Niger labo ganda ha kulra ngno waibore yang funu ga ka be fone wodo waibore kan go ir Africa labu gergereira ngai mu ig kan dingai wana kan bugoi gine dingai bera ga dan bore goreira sanni bero kan ir ko gunwa batu marga wane dogti matkin nirgite koy goy bor kampan koy din ka way dullo kanno i goni gidira bor kul gon geng bon ha ifono gon goy bor din gengim kon din gay goy digina matkin ni gite gudu ngay bon dura hay kangati arzak sokon yendo hare di foner gen ga kande kangin na irim sande wane yomo bonza fondu wane ra irin bor yan kan gonin gay goy ra dan girb hinza da chargamara be wane do kangu koy ga kon consciente gidi makin no wane qui va travailler pendant les trois jours du salon, en amont et en aval, bien sûr, du salon.
mana ni ganda ga ham bani wani hausiyan sarusu bero a wani kunda fongo no koi ga mai yayi loktor ko arganda sarusu zuru gidi matkan no hare loktor ko arai gonge goye gasandin da wani wana wai boro wani wai boro wai haye bano wani hausiyan go fondera amet tayiru mana di ganda fanno din sarusu jin bora a famani wani akata isuf shewsi On vient au niveau de ces ir sites kaga pour voir loktor comment kware est-ce wo que zur les no activités- kangina irim dugu fun kun funda matkin no igon gu wai bore gan han ba no gunun da matkin no igon gi yamar kangina ni ma gendi dangai won hayyan ai di charga mara dimo koi ne matkin no zan kai iwan me ngwaro ihim ga sokonun da di can sai matkin no ihim gite da da hay kangi himan du wone yan nguno irka irim dugu gun matkan cin no igon gite da irka yan wo ramo irka ga saban di kan goigere isin gite matkan cin no igi himanda irmo ir zuri yan wo mana ga giti borai wo kan go goy loktor kwarera irmino fahamai da bon fere tonton kangnan imunga goye gasandi ambori ir kayan wo muramo koine ir di kan goyen gono kan yi kan bubanda kan gondi mani bambatiya wodin seno ir yeg borai wo lakkal chandiyante ise kangnan On va imiye ka goy essayer woni donc de les réactualiser au niveau des CSI.
hunkuna hansi kariyan doro jingar eh, tangamo zaro a fanda rano maradi ganda almane hausiyan saruso ana zaro sambuga hansi kare na mai kai ite nodi ni ganda ya lala sabote imduga labi zai fahaman da da wadan cinika iga mat kai himagate dr mamman da musu mela maradi ganda almane hausiyan wani saruso jin bora ngono tumame da mamman se Nous célébrons cette journée pour cette année dans un haran contexte.
irgon ga zaro din kan yi ka imtangam da dor kan hansai igidan borega a wani jingarote lokaci kan ra hansai na miyango a gon ga hansu gugoru irdo harai irdu bortaci kan hansi akwai ginama borhin zama da rumfa a wani departement wura ingulo yugo irkoi gi borai wo safar september hando a zari waran kicin din kakan bisa ya dinno agiye komino modo harai irkoi gi du boryen kan ngai tongai borguci ne kan hansi akwai ginama borai wo igo maradi laptano ranan igo ni ga hagwai dai maradi a wana gandara inga modai ikwai gudu borwai ne kan hansi ikwai ganama wadin seno irin fondi yan gorandi irgon guborai bongai feri kan ginan in bai mat kan kinno da hansin bornama safara dini a Imprégner la population sur le protocole de prise en charge des cas de morsure de chien.
september jirbi waran cin difa ga illa bo fai hari a gomo jirbo bukulu september jirbi wai sin tina ngano haro ga koi kai kefo mu hala uta handora da irgin gudu hari handu wani wora hayan wani gumo dan tani akwai gite bere kono usman ba ose fanno din mu atu yin wani ya
A wadin kan gon gutunu wayin funai gika wayin kangara kanga cabir sai modai kan hemaro a ranar go a sintin a darbisnat bilma da ingurti iwan dandikan baira wane mo haga cabir sai kan agades ganda da bilmu departement oborai imskoi mil kan kai difo a gongai sai banda hau konna dini kan goni ga faru aga cabborai sai kan jawo nguno gonu koi zumbu ne hare kan bo tilberi nya mai doson da tawugan dai dizendar mu a wana kan bufora igin koi ga du hariyan har wane yan mu isa han su goru ngai mono go hai kan giti kusa din kan gutun wani fune ka wani kan ai abandi
son kali wani bon fere si jiro Maf- mata mai amanki aka la fondo bore kai yanga si mogalte da jero kan signe gazel dor kasse abu mu almane kai gon gisa jawno hare yara abdullahi harun kangati niger chat satadin jin bora ngono na abu sarki sulaino fama imisi wani obo La réserve naturelle nationale de Termituntuma, qui est la plus grande réserve terrestre.
tarmi et- tuntuma nan kan ganji almanai go no dinno gaci non gu kokora kara ganji almanai go nga mono berin da gam gama wani kulu no din no igudu ganji jeri o kan sai igine adax no din hinna mono ago non go mo si kala di fa zander da agdes gamara songo dai jero kan si igine gazel dorcas inga wo kai igona gisa kulle gumo mata mai hara no dinno igi bisandi ga kwandai nigeria harimono kan amante borai himima gayi wasu wasu zama labu koyo dinga bonnoci gane borai ma goida labu arzaka wani wani bine ganji almanai ya dinga borfo musko ga hawan danda izu futfoyan ga bisa ga konda almanai wo nigeria alman bobuno igona ga simogal ga fattanda amma dai sanka goni kan isambu jir zambar fodu zangu ya ganda wagga cinde ahaka kan na fonda kuldumci matkando manau iga ha goida almanai di sanka kan ministero kan ga goida a nema de ruinanta a ne im ga bandi sanka dinga imomo izu futa jukke bankance siga sarawonte zan bankan sindi labu hinna no ga harkin domila iri labo rabo raimo im kai ga haudan zander soja im kai ga murado feri im mo labari no kai dan goyora amdu ga gasu yadin mono mata maimo gadi forai ngai mo mahauda ngai bora imsta imbisanda almana wo konda nigeria zam har no kan amante N'entendent pas man qu'ils bori sont complices de certains passages des animaux. C'est- C'est c'est pas joli, c'est pas bien.
wani shi kun zamci labara kai sola kaka to nan da haran do nan gonar ga nan gonan jallo madam kan da sai faransi labara ka sola gugu lokaci batu am kagi to nan da haran do aban da haran mu ku bai rayurtu sumana hasan ngan ninga yawai ngai mu igaro no ban fere hay kul kan giti zaman do rewa kai si ke bai si bombay bon kan ganan borai min ngai bon halasi ga wada assalamu alaikum